masu kallo barkamu da dawowa a cikin wannan tattaunawa da muke da fitaccen jarumi barkeke barkeke aka ka sami shi wannan suna kuma ya kuma ita wannan bulaguro da ka dauka na fito a fina fina ya karke to wannan dai suna na barkeke ya samo asali ne daga wani fim da ake kiransa kauna wanda tare muka yi gwagwarmaya aka gabatar da fim ɗin na fito a dan daba a dan daban ma kuma mara mutunci mara mutuncin ma mai yin fyaɗe bayan shi wannan fim kauna ya fita inda ka fito a matsayin barkeke na san mutane da yawa idan sun kalli fina-finai sukan ba da ra'ayinsu ko batutuwansu ko sharhi kan irin rawar da jarumi ko jaruma ta taka kai mai kaje na fitowa daga bakunan mutane da ka fito a matsayin ka na barkeke dan iska mai yi wa mata fyaɗe to a babban abin da ya fi burge ni ma ni duk wanda dan iska ne shi na zahiri mm. na fi samun gudunmawar yabawa a tattare da shi wanda na zahiri dan iskan ne dan iskan gaske ya ji eh, daɗi sun ji daɗi amma mafi akasarin mutanen kirki sun mm. sun ganna ma ɓata rai suke to wannan abin shi ya tabbatar mun da cewa lallai abin da aka sani na yi sakon ya je sakon ya isa eh. a wani lokutan da kake fitowa musamman lokacin da kake kanana kake zuwa tauraruwa koyan wasanni na daɓe da nawa ina jin kai wasan daɓe kenan na yi wasan daɓe sosai kuwa wani sakonni kuka fi cusawa ga al'umma ko kuma ga masu kallon ku a wasan daban eh, to ai mafi akasari duk abin da ka zo kake yi na dabe mm. to wani abu ne wanda fa ake so ka ba mutum dariya saboda haka magana cewa ko ka ce wani sako kake tura kawai mutane suna zuwa suna nishadi shine kawai sakon a wannan lokaci kawai nishadi eh kawai nishadi a yi dariya ha ha ha ha kowa ya watse kai me yasa ka shiga ita wannan masana'anta shirya fina-finai abin da yasa na shiga mafi akasari rayuwa ta ina son entertainment barkwanci to eh na biyu kuma na shiga don in samu kuɗi a samu kuɗi eh, saboda ana samun kuɗi da ita shine na biyu kenan eh, na biyu kenan mm. na uku ina son in samu aikin yi to kuma na samu a masana'antar fim na koyi sana'o'i da yawa bila adadin akwai maganar cewa za a faɗakar kai faɗakarwa ba ta gaban ka kenan eh wata irin ke faɗakarwa mutane suna shiga domin su faɗakar da eh. al'umma eh. su nusashe su kan abin da ya dace daidai da ba daidai ba mm. kai wannan baya gaban ka kenan a tsarin ka ya zan ce in yi baya gabana a matsayina na musulmi dan jihar Kano in ce baya gabana ai duk dan adam a duniya ya ce wai faɗakarwa ba ta gabansa waye shi ba daidai ba ne a to ai a cikin muhimman jigajigan guda eh, uku inda eh, faɗakarwa ta kamata ta eh, fito daga na ɗaya zuwa na uku kai babu ni faɗakarwa ita ce a ƙarshe a ta goma kenan ita ce dai a ƙarshe amma na shigo don in samu aikin yi na shigo don na yi suna na shigo don in samu kuɗi na kuma shigo don faɗakar daidai gwargwado to kana ganin cewa faɗakarwar da kake yi mutane sun ansa a ah, eh? sun amsa sun ansa mafi aka alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah ba abin da mu ce da wannan masana'anta da wannan sana'a sai godiya don babu abin da bata kai ba inda bata kai mu ma inda baka tunanin zaka je kaje inda baka tunanin zaka yi mu'amala da mutum kayi to kana buga salon wasanni daban-daban kana fitowa a mai barkwanci eh. kana fitowa a wanda za a iya cewa biliyan kamar shi waɗanda za a fito kamar na ɓata gari mm. kakan sa gemu ma ka fito a uba ko tsoho ko wani abubuwa a wani mataki ne na wasa ya fi kwanta maka ko ka fi son yan masu shirya fina-finai su baka na fi so gaskiya a bani wanda zan ba wa mutane dariya ba kaina dariya shi ma kuma wanda yake eh, saka ni su kowa ma dai dariya na fi son bangaren barkwanci ka fi son bangaren barkwanci shin ka taba samun kyautar karramawa sakamakon wani aikin barkwanci da kai a cikin wani fim ko wani ban taba samu ba ban taba ma shiga gasar ba babu wani aiki da kai wanda kake ganin ka cancanta a baka ba a baka ba eh ban taba kai kaina ba tunda kaiwa za ka yi a tace ka sai fom kai menene ni kuma sai na ga a ka'ida ni a nawa fa tunanin mm. in za a biya ba min a kyautan sai a siyo min fina-finai na ko a ce in kawo ba yana je na ɗau kuɗi na bayar ba mm. ba sai na je na cike fom ba ba sai na je ne wani abu na daban ba abin da na sani ko a ce da ni ka kawo abu kaza naka yin eh, kawo to ai yanayin taron karama kala kala ne akwai wanda eh. ba sai ka abin nan ba za su yi duba ne da 'yan kallo eh. wanda ake cewa na 'yan kallo za a duba a zaba su za su yi ba a yi an daina yi wa yake na 'yan kallo sai dai ka je ka siya siya ake wallahi wallahi akwai na siya ita ce da karama ɗaya da zan ce an yi kuma bai kamata man faɗi maganar nan ba a wadda ɗaya da zan ce an yi 2000 ba zan manta ba wanda aka bada best actor ita ce kuran awon sai wanda ake yin sa a ƙasan nan tamu wacce ta rene mu ingila watan london na yadda da wannan award ne wanda ake zuwa kawai sai dai ka ji takarda ko kira amma ba wanda za a ce ka fim ɗinka ba za ka kawo kaza za ka cike fam kaza za ka yi kaza ba gasa ba ce wannan ai ka ji a sama wane kaza kai mutane suna karama suna yaba aikin da kake in kana mu'amala da ni mafi akasari ma abin da ma ija min ni daukaka ni manyan mutane na kasar Najeriya har da ma na Afirka mm. manyan mutane wanda suke rike da kasar ni su suka kuma mu'amala da ni za suka kalli fim ina su kira ni in suka kira wani kuma duk abin da nake nema wani yake nema in samu alfarma kamar mai martaba sarki Allah ya ji kansa ya kafarta masa dan mun yi rashi sarki ado allah gafarta masa amin da rahama eh, shi kuma wannan allah ya masa jagoranci amma mafi akasari ni ba ma na hulɗa da sa'ana na fi hulɗa da manyan mutane su da abin da suke so abin dariya kuma suna gani so musamman akan gayyace ka irin irin gidajen waɗannan manya manyan mutane da sarakuna mm, kana ba da dariya musamman akan gayyace ni ba in ba da dariya ba mafi akasari za su yi biki sukan gayyace ni in je ne entertainer ɗin mutane a gurin wani kuma akwai irin kowa ya abin da yake so a rayuwata ta ina son harkar sarauta ina son sarauta ga ba masarauci ba wato bayan fina-finai da kake fitowa eh. kake shira kai kana yin kuma sana'ar zuwa ka gabatar da entertainment a biki ko taro da ake yi ina yin talla a rediyo ko na kamfani ko arewan nan kace in tallata ma in tallata ma a rediyo in miƙo maka sidin ka kada kasa haka bafan yada labarai ina yin mc shine wanda me ya kakaki me rike bayani eh. kan yi a gurin bukukuwa akan gayyace ni yawa idan na samu harkar kwadago na kan je dan kasashen nan namu dan siyo kaya in zo in siyar a kasuwa eh. ka ce ba tsaya guri ɗaya ba sana'o'i eh, da dama dan bakin kasuwa ne ni a haba wallahi dan bakin kasuwa kurmi ne ni na dauka cewa da naji ana dan dal na dauka kai dan dal ne mahaifina ne ainihin sa dan dal shi mahaifansa 'yan dal ne dalko tana cikin karamar hukumar garko a jihar kano tabbas ba da wata makoma da kowa ya san cewa bangaren mahaifa mu a addininmu da yarenmu da mu bangaren mm. inda mahaifinka ike nan ne bangarenka mm. shi sa mafi akasari kake ganin cewa na cewa mu dasar da dal shi na samu dama ma na fito takarar dan eh, majalisa na jiha eh. kana siyasa kuma na kan a'a al'amarin da ya ashe mai girma ne a alhamdulillah ba abin da mu ce da Allah sai godiya shi yasa nake gaya maka cewa sana'ar fim ba sana'a ce ta raina ba karamar sana'a ba ce wacce take da sana'o'i kala kala kuma ita harkar fim din nan da muke yi wasu sai ganin mu yayan iska wasu kuma ba sa ganin mu yayan iska wasu kuma suke mana kuɗin goro kuma ba yadda zaka tara al'umma ka ce duka masu kirki ne ko duka ba na garba ne akwai sana'a ta fi kala dubu a cikin wannan sana'ar wanda duk inda ka ware zaka iya samun mutum dubu arba'in dubu hamsin za su ci abinci ko wanda za su buga irin wannan masu buga kawai su ɗau wannan abin su buga suna nan sun fi su dubu ashirin wani kayan da za a sa kamar yanzu wannan wani fim ne shi kafa ungulu gashi ina gani ni na samo musu location din ni na kawo kaya ba sai na fito a ciki ba ma kaga na samu hanya abinci burin ka na uku a cikin abin da ya sa ka shigo wannan sana'ar shine ka samu kuɗi in yi kuɗi kana ganin za ka yi kuɗi a wannan sana'ar kafin ka bar ta koya eh gaskiya na mai yi kai mm. kai mai arziki ne alhamdulillah ai arziki daya eh. lafiya ci da sha sutura iyali daidai gwargwado Allah ya mun wannan daidai gwargwado ina biya yara na da Allah ya bani kuɗin makaranta daidai iya karfi na yaran kanawa shine babban arziki yara na hudu ɗaya tara su saura uku Allah ya jiganta da rahama min saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masha Allah malamu da suru mun gode ni ma na gode Allah ya saka da alheri amin saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu kallon mu godiya ta musamman ina yi kuskure ai man afuwa masu kallo anan muka kawo karshen tattauna da muke da mudassir haladu dal barkeke a cikin wannan shiri namu na ga fili ga mai doki mu je zuwa zango na gaba masala assalamu alaikum na gode